a shirinmu na mata da sana'a bakoncin wa muka samu yau ki faɗa mana sunanki da garin da kike. alaikum sunana Amina Tijjani Ibrahim wadda aka fi sani da TJ's Collection ni mazauniyar garin Kaduna ne. Shin wani irin sana'a ake yi? ɗinkin mata nike yi ba irin ɗinkin mata da ba ma yi har na bike ma muna yi su um, dresses haka muna yin bespoke wanda za ka kawo a maka design ko za ka kawo da style ɗinka sannan ina yin ready to wear haka su bubu su yar dogayen riguna kamar ta baya haka da in ka shigo kana neman kaya a lokaci kawai za ka shigo shago ka samu daidai size ɗinka ka ɗauka ka sa ka tafi ba wai sai ka yi order an ɗinka maka ba da sauransu so ɗunkunan mata muke ba irin wanda ba mai yi alhamdulillah kuma uh, kimanin shekaru nawa kenan da kika fara sana'ar ɗinki sana'ar ɗinki nake yi yanzu kimanin shekara uku kenan tun 2016 na fara ina gaba makaranta yanzu dai kimanin shekara uku kenan da na fara sana'ar ɗinki ya ja hankali na na fara ɗinki shine gaskiya ni ina son gayu <laughs> ina son ina son in ga mutum ya sa kaya a can a can yayi kyau style in shi yayi kyau komai shi yayi kyau ina son gayi so ko ni sanda nake da kafin fara harkan dinki zan je wurin tela na a gaba na za a yanka kaya in ce a yanka hannu kaza a kasan kayan kaza haka za mu ta yi wani lokacin in zauna in yi ni a dinka a gaba na da sauransu sai na zo na ga to a ni ma ai kamar na san kan harkan nan to ina gama makaranta sai na ce to bari fara da ready to wear sai na fara kawai sai a ɗinɗinka kamun bubus haka yan ya riguna gaba gaba kaɗan kaɗan sai muka zo muka fara yin su fitar dresses mutane suna gani suna order haka dai har Allah ya sa muka zo muka buɗe wurin kanmu gaskiya jarin ina ga to ya kai a ce dubu arba'in zuwa dubu hamsin don gaskiya lokacin ina final year na zo na ɗinɗinka su materials ina su bubu su dogare riguna styles masu kyau dai na ɗinka sai na koma da su makaranta to da na je kowa sai ce yana so a kai kayankin nan nan yi kyau ina so ina so sai in ce akwai na siyarwa ina so ina so sai in ce akwai na siyarwa so da na dawo sai akwai wasu kawaye na guda biyu suka dame ni suna so suna so suna so sai na dan daddaura abin da zan daura sai na ce musu gashi gashi yadda za a musu to da kudin su na fara business suna aika kudin su da na je ni na sai materials din na zo ni na dinka nasu dan riban da na samu akai sai na dinka wasu sai na yi talla sai na saida su haka haka dai kuɗi na shigowa ina zuwa ina dan siyan materials din ina zuwa gaskiya at first it wasn't planned gaskiya kawai dai na fara ne bayan na zauna na yi plani irin a'a ina bukatan jari kaza jari kaza haka haka dai muna yi har Allah ya buɗa har aka samu shago kira ga mata da su rike sana'a don gaskiya ne na ga mahimmancin sana'a a rayuwata ina ga tun da na fara business na manta wellas na je gida na ce ina son kuɗi a amin kaza amin kaza ba na ma tambaya kuma alhamdulillah dai duk wani rufin asiri zaka ɗan yi ƙoƙari kai ma kanka gaskiya ni na ga mahimmancin sana'a haka ya sa ma har na dan na koma garinmu don ni mutuniyar maiduguri ne har na na dan yi na bude wani abu maiduguri entrepreneurs hub muka yi enrolling matasa da su fara sana'a da sauransu kuma alhamdullahi an samu wanda suka dan fara yin abin kansu kuma an ci gaba. To Madalla Baraka Bashir daga Kaduna a Najeriya.